amma ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri malamai yan uwana masoyana makiyana duka kowa ina ba shi haƙuri ku yi haƙuri a matsayi na wacce abin na ya faru da ni ku yi haƙuri sannan ana buɗe account da sunana ana faɗin abubuwa da yawa wasu dai na san masoyana ne wasu kuma suna buɗewa ne domin abin ya kara sama ya ci gaba da tafiya yana faru ana ci gaba da zagi na ana la'anta ta masu fatan shirya suna mu to don girman allah ina roƙon ku ina haɗa ku da allah ni mace ce kuma mai rauni a gaskiya duk wanda ya ɗauki bidiyon babu yana ya kawo shi social media don ya ci mutuncinta ko ya tozarta ya kawo tsiraicinta don jama'a su kalla su mata dariya ita ma a ce ai a matsayinta na queen of update yanzu ita ma ga yana ana updating ɗinta bai kyauta ba shawarar da zan baki babu babiya shi ne. ki je kotu wallahi ba za ta yi ba so kaga mistake ta yi kenan kuma mistake ɗin da ba zai taba samun gyara ba maimakon mu mu learning from that sai kai ka dinga cewa aini aini eh abu ne na bariki zan tura zuwa gobe duk wanda na turawa wawa this is very very on okay ba kyau saboda kai kana duniya lokacin da kake duniya baka mutu ba shi yasa ba a yi wa gurgu dariya ko ba a yi wa mai nakasa dariya saboda kai baka mutu ba ba ga mai abubuwa da ke faruwa akan wato mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi na biyu akan kafet da aka rubuta sunan shugaban halitta annan muhammadu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'ummar musulmi na duniya baki da da farko dai ina mai baku haƙuri akan abin da ya faru na bidiyo na ina mai baku haƙuri masoya na ɗan uwana abokanan arzikina, na ku yi haƙuri ku yi haƙuri akan abin da ya faru wa rayuwata ni na sani allah ne ya azamu kaddara ta ce ta zo a haka kuma na karba kuma na gode ma'ana ina ta ganin saƙon kuma soyana wasu su kira ni a waya wasu su mun fatan shirya wasu su mun hmm, wasu su zage ni to na gode allah ya safa da alkhairi na san ba wani musulmi walau masoyina walau makiyina da zai ji daɗin abin da ya kasance da ni kuma ni ma ba a san raina ba ne ba hakan ta faru da ni duk da na sani ina shigar banza ina abubuwa da bai kamata ba a tiktok amma na sani na muzanta na kunyata masu cewa ban damu ba ko ko a ina posting ko ko wane ne wane ne dai ga maganganu nan kala kala ga sababbin account da ake buɗewa da sunana da fotuna na ana cewa ban damu ba wasu na sani masoyana ne wasu suna yi ne don su kare ni wasu kuma suna yi don su ci gaba da ɓata min suna su yada su yada laifi a doron ƙasa wanda ya mun fatan alkhairi na ji daɗi na gode kuma wanda yake cewa abin da ya faru ban damu ba wallahi wallahi wallahi ina kunyar shiga cikin mutane kuma da na san abin nan zai faru wa rayuwata da na roƙi ubangiji har ya nuna min wannan ranar sannan wasu suna ce ma na tura mu wani ne yana ba mu kuɗi muna tura mai bidiyo allah kai ne ta ba kowa ne zai yarda da ni ba amma ni na sani ban taɓa ɗaukar wannan bidiyo na tura ma wani ɗa namiji domin ya bani kuɗi ko domin wani abu na duniya ba ban taɓa ba na sun ci amana ta kuma sun yaudare ni kuma sun nuna min so a fuska amma sun tozarta ni a duniya ni na san da in ji kunyar lahira gwara na ta duniya na san ba komai komai mai wucewa ne kuma allah ne ya ɗaura min haka kuma na amsa na gode mai amma masu cewa ban ji ciwo ba ko kuma abin bai dame ni ba yana ci gaba da post ya haƙuri na ji kunya kuma ban ji daɗin faruwar hakan ba ni 'yar musulma ce cikakkiyar musulma ba hausa a ƙasar hausa abin da ya faru da ni a arewacin najeriya ku yi haƙuri don allah ku yi haƙuri ni ma ba a son raina hakan ya faru ba allah ya riga ya rubuta hakan zai faru tun kafin mu san zan zo duniya kuma na ɗauki hakan matsayin kaddara kuma allah ne ya ɗaura min tun kafin a haife ni tun kafin isan zan zo duniya allah ya riga ya rubuta hakan zai faru da ni kuma na ɗauka na ɗauki wannan a matsayin kaddara amma ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri malamai 'yan uwana masoyana makiyana duka kowa ina ba shi haƙuri ku yi haƙuri a matsayi na wacce abin na ya faru da ni ku yi haƙuri sannan ana buɗe account da sunana ana faɗin abubuwa da yawa wasu dai na san masoya na ne wasu kuma suna buɗewa ne domin abin ya ƙara sama ya ci gaba da tafiya yana faru ana ci gaba da zagi na ana la'anta ta masu fatan shirya suna mu to don girman allah ina roƙon ku ina haɗa ku da allah ni mace ce kuma mai rauni duk da na san dai a baya abin da nake yi ba mai kyau bane ina shiga da bata dace ba ina fitowa midiya in yi rawa da wane ne da wane daga baya na zo na ga abin nan ba mai billewa ba ne ba na ce na daina to ni na san haka allah ya azamin kuma ba yacce zan canja ko in goge ko in sanadin batan abin nan amma ina addu'a kuma masu yana suna min addu'a ki je kotu ariya ita ma a ce ai a matsayin ya kawo shi social media don ya ci a gaskiya duk wanda ya dauki bidiyon babu yana, ya kawo shi social media don ya ci mutuncin ta ko ya tozarta ya kawo tsiraicinta don jama'a su kalla su mata dariya ita ma a ce ai a matsayinta na queen of update yanzu ita ma ga yana ana updating ɗinta bai kyauta ba shawarar da zan baki babu babiyana shine ki je kotu ki maka wanda ya fito da bidiyon ki an kin san kowa yake ka tura mawa kin sani kin san kowa ne kai mutu ba ba iman game maka alitta ba me yasa kai zaka ga dan uwanka yayi mistake dan kana dariya wa mistake din da yayi how sure are you kai gobe you are not going to do the same mistake kawakka tai this is rushing exposure rashin exposure ne kawarka ta yi mistake dan kana mishi dariya da mistake din shi da ya yi kai baka sani ba ko you are going to do worst worst was was was than that wanda kawaka yi. dan Allah mu dinga duba abu sosai kafin mu yi to fine yanzu da kuka turo tsiraran nata dan Allah akwai bankin da aka biya ku kudi ne da kuka turo tsiraran yarinyar nan akwai bankin da aka baku kuɗi ne ni ban gani ba dan duk irin wannan fox din bana cikin shi bana gani kawai dai abin yana min zafi yadda kuka san in gallaza wa kai na cizo haka nake jin zafin abin nan actually ma a kwance nake bani da lafiya amma da na ji duk irin wannan abin yana faruwa sai da na tashi mutane ku dinga gudun tsoron Allah ku dinga gudun tsoron ku dinga jin tsoron Allah ku dinga jin tsoron Allah ku dinga jin tsoron Allah mutane ba kwa gudun abin da Allah zai iya yi da ku kuma ko ku ba ku san shi Allah baya son haka ba fine she did what she did ita tsakaninta da Allah ne ba. sai Allah ya yafe mata kuma laifin nata ya koma kan ku me yasa kuke yin haka ne me yasa kuke da mugunta duniya ne eh ba ku da tausayi ko fa mata ne yarinyar nan tun da nake a tiktok din nan ban taba ji ta ce kala ba ban taba ganin ta ta yi wani abu ba anyway ni ban san ta ba ban taba ganin ta ba ni ba shiga harkan mutane nake ba bo na tsani abin da za a yi a yi wa mutum a kaman aidiyarin mutum ko aidiyarin Allah a kan mutum tsakaninta da Allah ne me yasa kai zaka shiga har ka fito da bidiyon uh, ta kana terere da shi kana yawo da shi kana kai ka daura akan akan akan menene akan YouTube kayi kaza fuck you and YouTube me yasa ba ku da kirki ne kai namiji ne in baka wayannan ba za ka haihu kana da uwa kana da uba kana da kanne kana da yayye anything can happen on them Ba ka jin tsoron Allah ba ka jin tsoron abin da zai je ya dawo me yasa ba ku da mutunci gaba ɗaya gaba ɗaya ne me yasa ne kuma ke ruwarki mace ki dinga cewa wani eh, eh, yau da gobe ne kawai zan gama turawa har kina faɗa with joy a ranki ku mutane ne don Allah ko dabbobi ku mutane ne ko dabba abinda kai ka gani ya kamata ka ɓoye ka fito kana hauka kana ka tura ka yi waye so dan Allah dan annabi yarinyar nan da ka tura da kuka tuttura daga shekaran jam ta mutu ta mutu ina tambayan ku she very okay wannan kuma kanku kuka yi wa Allah baya so a tozarta mutum kun ga wannan tozarcin da kuka yi mata quite sure ta yi rashin gaskiya saboda abin da ta yi ita ma kanta da ta san is going to be like this ba za ta yi ba kuma dukanmu mutane ne we have flesh on us anything can happen at any moment in lokacin da Allah ya daura wa mutum jidali ko azal ya hau kan mutum komai sai iya faruwa why tsiraicinta ne fa ku bacce mana ita da Allah ta Allah ya yi mata judgment irin nashi sai ku dinga daukan judgment a hannunku sai ka ce Allah ya aike ku ku dauka ta muce yarinya she's very okay kuma ku da kuka dinga tutturawa dan manzan Allah nawa kuka yi a cikin cinikin tutturawa saboda kaman kun sissiyar ne ko nawa ne riban nawa kuka yi kuma duk dan kutuma bura uban da ya ce zai bani ansa sai na ci kutumar uban shi ni ba na yin fada amma ba na son rashin gaskiya duk wanda ya ce zai tare ko zai mun magana har inda kake sai na to na cikuwarka saboda ni ba na son rashin gaskiya ba na fada duk inda kuma aka ga na yi fada in mutane suna gurin sai mutane sun dare sai sun gudu saboda ni fada na ba na mutane ba ne haba me yasa muke yin haka ne kuna ya mace ku dinga postin mace kuna cewa eh zan kuma postawa daga gobe na rufe sai ka ce a dashi no no no no rashin trust ne wannan rashin exposure rashin abin yi because in kana da abin yi ka je ka wahala ka gaji ka zo ka wargaje a guri daya ba za ka yi tunanin wani tsiraici ko wani waye na wani ba mutane ku dinga lura don Allah duniyan nan ba mu zo zama ba ba mu zo zama ba at any moment we can leave shi yasa ba ni da kawa ba na son kawan ma ban da aboki ba na son abokin ma ba na son kawa ya rabo ni saboda duniya mugunta ya yi yawa in an ga ka canza kaya yau jira ake a tozar taka a bude ma tsuniya a duniya saboda kowa yana da wani laifin shi da yake yi tsakanin shi da Allah wanda ya gane ne zai gane wannan abin da nake yi laifi ne Allah ka yafe min na daina to why why kuna ta yawo da bidiyon kamar kuna sayar da fim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 'yan uwa eh, da muke tare a wannan shafi mai albarka na ce mana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a bisa abubuwa da ke faruwa a kan wato mai martaba sarkin kano muhammadu sunusi na biyu a kan kafet da aka rubuta sunan shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zamo sarki yana wucewa ta kai kowa dai ya san wannan kadiyya din abin da ya faru to amma mutane sun kashi a nazari na kashi biyu ko kashi uku akan wannan abu da ya faru ga mai martaba sarkin kano sabiya da haka mun tsokacin da dami a matsayin mu na almajirai wato zuwa ga wa'innan fuskoki guda biyu ne ko uku kuma zuwa ga shi kansa ma mai martaba sarki ne da Allah ‘yan uwa mu ji tsoron Allah kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a Qur'ani ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ko yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima Allah ya ce ya ku wanda ku imani ku ji tsoron Allah ku dinga faɗan magana wanda take a daidai to in kuna yin haka Allah dai gyara ayyukanku zai kuma gafarta muku zunubanku sabila da haka anan nasiya mu zuwa ga mutane guda biyu ko uku wanda suka zafafa magana cewa sarki ya walakanta sunan annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi maganganu masu zafi ai ya zo yana taka sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ni farko da naga abun sai na ce yan uwa mu dinga jin tsoron Allah kowa dai ya sani wannan bawan Allah kai ba ma sarki Muhammadu Sunusi Lamida Sunusi ba sauran sarakuna ma wa'inda ba sa ta'alliki da ɗarikan sufi sufaye a zahirancen su da baɗinin su wallahi ba za su sa sunan annabi Muhammadu su dinga takawa don walakantawa ba kowa ya sani ballantana shi wannan bawan Allah da Allah ya masa baiwan haɗa ɓangare guda biyu ga ilimin addini ga na zamani to amma mutane sai suka zo na yi mamaki da suka zafafa wannan lamari har bawan Allah nan ya fito ya yi magana ya kawo hujjoji cewa walakanta sarakuna ai walakanta sunan Allah ko na manzan Allah kuma magana na magabata ya ce wannan idan mutum ya yi da niyan walakantarwa idan ka yi da niyan walakantarwa amma idan ka kira sunan wani annabi daga cikin annabawa ba da niyan walakantarwa ba ya faɗi hukuncin malamai wannan haka yake duk almajiri ya san haka yanzu kamar ka ce annabi Musa sai ka ce Musa kaza kaza amma da ka ce Musa ka ce alaihi salamu sai ka faɗi wani magana na walakanci wannan kafurci ne to amma fa abin da aka rubuta mai martaba sarki Muhammadu Sunusi shi ba fa ba fa yanzu da ka zo ka ce annabi Muhammadu mai martaba sarki annabi Muhammadu ne subhanallah in kai haka da niyyar walakantarwa za ka iya fita daga musulunci amma yadda da niyyar girmamawa da iya ce yi kuskure dan annabi ya wuce ka kira shi sarki to wannan nasiha na zuwa ga waɗanda suka zafafa su ji tsoron Allah kada mutum ya zamo mai yada <clears throat> alfasha kamar yadda Allah subhanahu wataala yake ce innal lazina yuhibbuna an tashiya alfashatu fil lazina amanu wanda suke so su dinga yada alfasha a tsakanin wanda suke yi imani to lawan azabu na haka Allah ya ce azaba mai radadi shi ya tabbata gare su duniya da lahira to har ga Allah mutane su ji tsoron Allah wannan bawan Allah bai yi wannan abun da mafutun manufa ba a kyakkyawan zato da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana zunubi mu'mini khairan ku yi zato mu'mini na alkhairi kuma annabi ya ce ɗabi'o'i guda biyu babu abin da ya kai su kyau kaslatani laysa fawqahuma shay'un min alkhairi husnu zanni billahi wa husnu zanni bi ibadillahi dabiyoyi guda biyu babu abin da ya kai su kyau alkhairi a gurin Allah zato mai kyau wa bayin Allah da zato mai kyau wa Allah kuma abubuwa guda biyu babu wanda ya kai su muni a gurin Allah shine mummunan zato wa Allah da mummunan zato wa bayin Allah a kyakkyawan zato da ya kamata a yi na ji maganganu da mutane da yawa suka yi kamar yadda yan uwa duka sun ji akwai wani mutumi da ya fito na yi mamakinsa daga adamawa ɗan uwa ne ahali ana sauraron karatukansa ya fito ke faɗin musu maganganu ma wannan bawan Allah wannan bai tsari ka dinga haka ba a matsayin ka na malami mai da'awa kana ce da zamanin Imam maluku ne da a masa bulala kuma kana kiran sunansa haba alkarimu yukram babba ba girmama shi ake yana kiran sunansa kai sunusu da sunusi haba wannan walakantarwa ne kuma wannan nasiha ba dan Allah bane duk mai hankalin ya jita ta amma na ji maganganun da suka yi na nasiha mai kyau kamar hafiz abdullah na ji maganganun da cikin girmamawa ya yi nasiha ma sarki to kaga wannan magana kenan ta hankali to irin irin wanda suka fito suka faɗi magana ne neman ta da fitina da neman walakantarwa su sani fa in sun yaka ba dan Allah bane dan neman followers ne da neman jama'a wallahi da su gamu da Allah ranar gobe kiyama kuma da su in sun yi wannan bawan Allah kazafin abin da ba shi ya nufi ba da su haɗu da Allah ranar gobe kiyama sabila raka nasiha na ga masu zafafawa kenan nasiha na ga wanda suka fito kuma suka yi nasiha mai kyau cikin nutsuwa suka kuma gwada a yi uzuri ma sarki kamar irin shek Mustapha mai ɓaro ta Kaduna irin su Hafiz Abdullah suna da yawa iya wanda Allah sa na ji kenan wa'innan Allah ya saka muku da alkhairi kun yi abin da ya cancanta ya zama kun ɗauki hadisin nan na annabi cewa wato mara aminku munkaran fali ga yiru in an ɗauke shi abu ne mara kyau abin da shi sarki ya rubuta nasiha na uku kuma wanda ba san ina aka dosa ba dama gaba suke da sarkin suka fito suka ta maganganu marasa daɗi suna neman a yi amfani da su a kunna wata wutan fitina to kuma ku sani wallahi da ku gamu da Allah a kyakkyawan zato da muke ma wannan bawan Allah ba zai sa sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka dan walakanci ba to amma nasiya mu nan mu kuma zuwa ga shi sarki ya yi abin da wallahi ya shiga zuciya na ni na ce da ni ne shi dan yanda ya fito ya faɗi dalilan nan dan fito in faɗa kuma zan cire to alhamdulillahi ga falan nan kowa ganta an cire ya cire masu kuma kulli da wani abu a zuciyarsu Allah ya sani wanda suka yi nasiya dan Allah Allah ya sani wanda suka yi kuma dan neman kamar dama suna kullar shi Allah ya sani waje za sayi atun wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha eh sakamakon mummuna mummuna irinta kuma wani amila salihan fali nafsihi wa man asafa alaiha sannan kira da nake mu yan uwa tijjanawa da musulmi gaba daya a yau a social media nan abun mamaki idan mutum abu yayi wanda ya kama da shairi sai kaga a ta yadawa a ta yadawa abun abun mamaki yanzu da ka zo ka faɗi magana na cin mutuncin wani wallahi sai a ta yaɗawa amma da ka zo ka yi karatu akan gyaran sallah da ƙyar mutum ɗari da su kalla da su yaɗa su kalla su saurara amma da yau da ka fito ka faɗo wani shugaba ko wani malami ka kafa hotonsa ka ci masa mutunci kai ka ga mutane sama da dubu goma sun yi komen sun yi shiyarin ana ta yaɗawa ina da muje ne ina da muje ina karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa ka so ma ɗan uwanka musulmi abin da kake so ma kanka wannan kawai malamai suka ce da mun ɗauka wallahi da da alƙalai sun huta duk abin da baka so a maka kar ka so kai moni kuma ka sani wa Allah ya salilin sani illa ma sa'a mutum fa bayi da komai sai abin da ya aikata kuma wa anna sa'ahu sawfa yura kuma aikinsa zai ganta sun mai juzai wuji za'a laufa da kuma a masa sakamako sakamako irin na cikawa sabi haka mutane su ji tsoron Allah sarki sunusi muna murna da ka cire wannan abu Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi wallahi kaman ka shiga zuciyarmu ka cire in ma masu nasiha wanda suka yi dan Allah alhamdulillah wanda suka kuma don wata manufa to alhamdulillah dai kai ka cire don girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dauki ayan nan wa man yu'azzim sha'irar lahi fa inna min taqwal qulub Allah ubangiji ya maka jagora wanda suka maka mummunan zato Allah ya sa su gane su fahimta cewa irin wannan ba karantarwar musulunci bane mutum ya fito don ya rubuta sunansa ne ko wannan sunansa ne a jiki to ku je kamar yadda wani ba Allah faɗa ta wasu wajejen da ake rubuta kamar wani wajeje da ake rubuta kwatin na ayan ƙur'ani a kamar jikin kuɗi na surun min Allah to kai ku je kuma wannan ku ce a cire da abin da aka yi ba don girmamawa ba shi fa Allah zuciya yake dubawa zuciya duk abin da kai wallahi Allah zuciya yake dubawa in ka yi abun dan Allah ne ka Allah yake kalla dai ma sakamako da shi in ka wato dan mutane ne Allah dai ma sakamako da shi shi yasa bayan Allah suka ce ayan nan na Qur'ani guda ɗaya ko biyun ka ɗauka yi shekara rayuwa wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara duk wanda aikin alkhairi ko da misalin kwanzara ne dai gani wanda ya na shairi ko da misalin kwanzara ne dai gani to niyya kawai Allah yake dubawa kamar yadda Allah ya zuma yake kama ne kayan lukman hakimi madansa yana ce ya bunai inna in takum misqalu habatin min hardalin fatakun fi sakharati no fi samawati aw fi layati bi Allah ka sani ya kai dana in fa da kai aiki na in takum misqalu habatin in ta zama misalin kwaya ne min hardalin na gadigi fatakun fi sakharati wanda ta kasance a cikin dutse aw fi samawati ko a cikin kasa aw fi ko a sama to yati bi Allah Allah fa zai zo da ita duk abin da kai Allah dai bayyana wa mutane in dan Allah kake aiki Allah ya sani in mutane kake Allah ya sani yasa wannan zamani namu na social media da yawa wasu abubuwan da wasu ke wallahi ba dan Allah bane ko sun maita wajen shafi na dandali na neman kuɗi na neman followers kuma wannan followers ɗin da ka gansu sarabin ne ka sarabin biki atin ne ya tsubu zam'anu ma'a wato ƙaurawainiya ne mutanen da ka da su a social media wallahi shirme ne ba mutane ne wanda a social media suka ganka a nan kai ma ka gansu amma da wani abu da ya faru gare ka wallahi ba mai iya kama ka gudumawa in ba inda suke tare da kai ba sai kaɗan eh dan kaɗan a cikin su kuma ka sani duk abin da kai za a tambaye ka sabiya da a ƙarshe muna te shi wannan sarki ba wai muna yin wannan maganan don wata abu ba Allah ya san cikin zuciyarmu ba mu neman yabo a gurin kowa wallahi muna yaba shi abin da Allah ya saka masa da alkhairi cire wannan abu da ya gade falan dai Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya tsaya masa yawwa Allah ya masa garkuwa abin da yake kuma na kurakurai Allah ya ganar da shi ya gyara mu abin da muke na kurakurai Allah ya ganar da mu mu gyara amma bi tsari ba tijjani ko wani sufi ya fito ya dire mikiya ma mutum mai daraja irin wannan kana cewa ya walakanta manzo Allah ina jin wani mawaki shi ma ya fito wai anisi ne kowai wai yana ta wani magana maganan da ka faɗa ba a bayanin annabi a littafi annabi ya wuce bayanin sa a littafi a ina ka san manzo Allah ba a littafi ba duk wani magana ba a littafi ba addinin musulunci ai ba karɓaɓɓe ba ne addinin musulunci da kai ya zo annabin ma da Allah ya turo shi qur'ani ya turo shi da shi kuma ake gaya mana ya bar mana qur'ani wanda kitabun la raiba fihi haka Allah ya ce littafi ne wanda ba ku kwanto cikin sa sai yara kan na fatan alkhairi ma dukkan yan uwa musulmi mu dinga uzuri ma yan uwanmu musulmi duk yadda suke ballantana kuma a ce sarki kuma wanda yake ta'allaki da sufaye kuma halifa ne daga cikin halifofi na shehu ibrahim radiyallahu anhu halifa ne na ɗarikan tijjaniya wanda dai ba lallai mutum ya ka yadda ba amma haka take a rubuce aka bashi amma ba lallai ya ka yadda ba kuma ba sharaɗi ne ma ka ka yadda da wani halifa ba cikin sharuɗan ɗarikan tijjaniya to kuma mutum ya fito yana gaya masa munanan maganganu wannan bai tsari ba abinda na faɗa daidai Allah ya bani ladan da ni da ku abin da ne kuskure kuma Allah ya fi mu abokin ku ne dan uwanku ku Burhanuddin Ibn Sheikh Muhammad Al-Amin Bauchin Najeriya nake ce da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh